والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واكتفى أثره واتبع سنته إلى الدين يقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومن قطو رمضان الشيكرة تبدو shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wanda ya yi daidai da sha shida ga watan hudu na shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya wannan shine ne darasi na hudu cikin darussan watan ramadan a wannan shekara wanda wannan darasi na yau zai zama abin jinginawa ne ga darasin jiya wanda muka karanta ayoyi na darasi na uku a cikin suratu yusuf alaihi salam mun karanta aya da take magana dangane da mafarki wanda ita ce aya ta farko da ta ambaci mafarki a cikin sura duk da cewa cikin surar akwai wurare daban-daban waɗanda aka ambaci mafarki da kuma bambancin mai aka gani a mafarkin da kuma bambancin fassarar mafarkin to amma wannan tun da shi ne na farko sai ya zama wa shi za mu sadaukar da darasi dangane da bayani akan mafarki da hukuncin hukuncinsa idan mun je gaba ta yi mu darasi akan mafarki kuma wato waɗansu darussan na daban bayan wannan darasi na farko dangane da bayani akan me ake nufi da mafarki hakikaninsa menene amfaninsa menene rabe-rabensa sannan kuma yaya mutane suke dangane da mafarki idan sun yi darasi na biyu zai yi bayani ne akan fassarar mafarki suwa ne suka cancanta su yi fassarar mafarki sannan kuma suwa ne ne ya kamata ka iya nema ka tuntuɓe su domin in ka mafarki su fassara maka sannan wani irin mafarki ne ma ake iya neman fassararsa wanne ne kuma wanda ba ma sai ka nemi fassararsa ba sannan ta yiwu daga baya kuma wato a nemi wani darasin na uku da na yiwa ya yi magana akan wato idan kana so ka koyi ilimin fassarar mafarki ta yaya za ka yi ka koya idan kuma kana so ka zama wato wanda zai rinka shiryar da mutane akan mafarkai da kuma sirrin da ke cikinsa ta yaya za ka yi tare da kuma misali ko misalai akan waɗansu da suka kware akan fassara mafarki a da da yanzu domin mu daɗa ƙara fahimta don haka dai darasi yau zai zama darasi ne na farko akan abin da ya shafi mafarki abin da ya jawo wannan shine faɗin Allah maɗaukakin sarki a uzu billahi min ash-shaytanir rajim إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين Allah maɗaukakin sarki ya ce annabi Yusuf ya ce da mahaifinsa ya babana ni na yi mafarki na ga taurari guda goma sha ɗaya haɗe da rana da wata duka suna mun sujada kai ka san wannan daga ji in ba a mafarki ba bayan da za a iya ganin wannan kuma duk mutumin da ya ce ya ga irin wannan ba za ka karyata shi ba da gaske ya gani amma ta yaya za a ce tauraro ya su jada, ta yaya za a yi ce rana ta yi su jada, ta yaya za a yi ce wata ta yi su jada. sannan kuma wato ta yaya za a yi a ce mutum ya ga haka kuma yanzu ya farka har ya iya bayar da labari to wannan duka yana ɗaya daga cikin abin da ke da ban mamaki dangane da mafarki ga ɗan adam abin da ake nufi da mafarki wanda a hausa ake ce mafarki irin wanda yanzu muke magana a kai shine wanda Allah ya kira shi da arru'iya qala ya bunayya la taqsus ru'yaka arru'iya sai take daga cikin nau'ukan mafarki guda uku wanda mu duk a hausa muna ce musu mafarki amma a shari'ance wato abubuwa daban wani nau'in mafarkin kuma da ake ce masa al'ulmu daban wani irin nau'in mafarkin kuma da ake ce masa hadithun naf shi kuma daban amma duka dai za mu rika kiransu da sunan mafarki sai dai a cikin bayani ne za ka gane wani irin mafarkin ake nufi ita wannan abubuwa wadda annabi yusuf ya ganta kuma wadda annabawa suke gani kuma wadda sauran mutane na gari suke iya gani malamai sun ce ita ce ma yarakul insani fi manamihi hasana duk abu mai kyau wanda mutum zai gani a cikin baccinsa wannan shi ake nufi da arru'iya an ce abu mai kyau ba dole ya zama sakamakon abu mai kyau bane ko fassararsa ta zama mai kyau amma shi a wurin wanda ya gani zai ga abu mai kyau ne kuma zai gan shi a matsayin abu ne wato da ke bashi labari ko nuna mata izina akan wani abu to amma aka fassara ne ko dai zama mai kyau ko ya zama mummuna amma duka dai sunan sa rubiya a cikin littafin ilamul muwaqqi'in an rabbil alamin na ibnul qayyim da kuma littafin sa madarijus da duk yayi maganganu akan mafarki kamar yadda ibnu hajar al-asqalani shi ma ya yi magana akan mafarki domin Imam al-Bukhari yi babi mai wato cikakke mai suna kitabu abiri ru'ya babin da yake magana akan fassarar mafarki to karkashin wannan duk za ka ga abin da malamai suka faɗa dangane da haƙiƙanin mafarki saboda mafarki wani sirri ne da mutum shi kansa ba zai iya gane ya yake ba to haƙiƙanin mafarki don ka sani daga yau mala'ika Shi ne yake nuna hoton abin da ke faruwa a mafarki idan mafarkin na abu ne A koli mala'ika muwakkalin bi wanda shi Allah ya sa shi aikinsa shine nuna wa mutane mafarki Shi ne yake nuna maka hoton samfotin abin da duka gani a cikin mafarki idan dai mafarkin na ru'ya ne to mala'ika ne yake nuna maka ina yake samu wannan labari da yake nuna maka wannan mala'ika Allah ya bashi sirrin leƙa laukul mahfuz wato wannan babban rekod din na Allah wanda Allah ya rubuta labarin kowa da ƙaddararsa da ni da ku duka akwai cikakken tarihinmu da na baya da na gaba har zuwa yadda za mu ƙare aljanna ko wuta za ka je akwai a cikin wannan rekod din sannan a nan duniyar wacce irin rayuwa za ka yi zuwa yaushe za ka mutu nawa ne yawan arzikinka ana fahimta ko nawa ne yawan iskar da zaka shaka yawan abincin da zaka ci yawan ruwan da zaka sha yawan garuruwan da zaka je inda zaka taka a bayan ƙasa da kuma wahalhalun da zaka sha a rayuwa da gwagwarmayar da zaka yi da abubuwan da zaka ci nasara da abubuwan da zaka faɗi a cikin su duk akwai a ciki to wannan mala'ikan idan kai mutumin kirki ne sai ya je leko sai ya ga abu kaza ya kusa ya same ka ko abu kaza zai samu wani amma ba zai zai gaya maka a zahiri ya ce maka kaza da kaza da kaza zai faru ba sai ya yi maka wani abu ya rika wasu demonstration ko nuna maka wasu hotuna abin da zaka gani ko nuna maka wasu alamomi sai ya barka kai kuma ka yi amfani da hankalinka ko da iliminka ko da na wani don ka gano me yake nufi saboda yana baka satar amsa ne cewa abu kaza zai faru don ya gani a cikin littafin rekod ɗinka. ana fahimta shi ne asalin mafarki na arruya don haka asalin sa gaskiya ne ba ba bace saboda lamun mafu a duk abin da ke cikin sa gaskiya ne kuma duk abin da ya rubuta zai same ka ko zai samu wani in yana cikin lamun mafu tabbata ya faru to tun da Allah ya kaskace gaibi ga kansa alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada Allah shi yake da sanin gaibi don haka baya bayyana wa a gane to shi mala'ika in ya zo ba a shi dama ya gaya maka amsar a fili ba amma zai iya maka alamomi da in kai ka yi ilimi za ka iya gane in kuma ka samu mai ilimi zai iya gane kuna fahimta to shi ne asalin hakikalin mafarki wannan fa'ida ce da ta yiwu baka taba jin jinta ba akan mafarkan da kake yi ko wasu suke yi ina fata mun fahimci wannan da kyau sannan kuma a cikin larabci za ka ji an ce a rukiya za ka ji an ce alhulu kuma dukan ta mafarki ne wa ila balaga al-aqfalu minkum al-hulum da kuma nan a rukiya la ta kasu rukiya ka kuma duka mafarki ne me bambancin su bambancin su shine al kowa yana iya yi amma rukiya ba wanda yake sai mutumin kirki na musamman ya ba wanda yake yin ta sai mumini ana fahimta sannan kuma ya zama mutumin kirki sannan kuma wanda Allah ya yarda da shi da har zai iya sa mala'ika ya mata hidima ya rinka ba shi satar amsan da zai faru a nan gaba in baka kai wannan matsayin ba ba za a ajiye mala'ika ya maka wannan aikin ba sai ka zama na Allah ta yanda Allah yana so ya rinka nuna maka wasu abuwa don ka shirya kafin su faru kamar yadda yake wa annabawa kafin abu ya faru sai ya sa su gane alamu cewa abun zai faru in wahala ce sai ka san shirin da za ka yi idan daɗi ne sai ka san shirin da za ka yi an fahimta idan wani albishir ne sai ka san wani albishir ɗin ya shafe ka ko ya shafi wani ta yaya za ka yi ka isar mata ko ka isar wa kanka amma shi alƙulun kowa yana iya yi musulmi yana iya yi arzai ma yana iya yi mutumin kirki yana iya yi mutumin banza ma yana iya yi yaro yana iya yi babba yana iya yi mace da namiji kowa yana yi wannan shine al'ulum ana fahimta ko shi yasa dukkan arru'iya ita ana jingina ta ga Allah ne labari ne na Allah ta hanyar mala'ika amma al'ulum shi ana jingina shi mashedan ne Allah in yana so ya baka labari ko ya nuna maka wani abu sai turo mala'ika ya maka amma shaitan shi zai zo da kansa ko ya zo a siffar wani sai ya nuna maka wani abu don ya batar da kai ko ya wahal da kai a duniya ko kuma ya maka wani abin da zai maka illa a rayuwa ko a addini shi yasa al-ulmu min ash-shaytan wa ru'ya min Allah azza wa jalla wani wannan wannan ai babban bambanci ne to menene matsayin mafarki a musulunci mafarki yana da wani matsayi na musamman a musulunci domin ta dalilin mafarki Allah yana yin wahayi wa annabawa kaga ko darajarsa ta kai yadda in Allah zai bayar da labari yana iya tura wato mala'ika ya ce je ka gaya wa annabi na kaza amma sai a cikin bacci ta cikin mafarkinsa kaga ashe mafarki yana da muhimmancin da har Allah yana iya wato yin communication da bawansa ta hanyarsa kaga ashe matsayinsa babban bukhari sannan communication inda zai iya zama shari'a a ce dukkan al'umma su yi aiki da shi kuma ta mafarki ne mun ji a cikin suratu safat yadda Allah ya bamu labari cewa annabi ibrahimu alaihi salam a mafarki Allah ya umarce shi da cewa ya je ya yanka ɗansa da wuƙa. ya gaya wa ɗan ɗan ya ce masa mu je ka aiwatar da abin da Allah ya umarce ka kaga in kai ne wani zai ce maka an yi mafarki za a yanka ka ai baka da abokin baka ba wanda wannan mafarki ne to amma da yake annabin Allah ne kuma labari ne na gaskiya sai ce da shi na miƙa wuya kamar yadda kai ma za ka miƙa wuya mu je ka yanka ne yadda ubangiji ya umarni kaga wannan ba karamin sadaukarwa ba ne falamma aslama wannan babban miƙa wuya ne ta dalilin mafarki kamar yadda kuma za mu ji a cikin wannan sura ta suratul yusuf da ita ne aka tabbatar da cewa annabi yusuf zai zama annabin allah tun yana ɗan ƙarami ta hanyar mafarki ya ce masa wannan abin da ka gani wa kazalika yaji tabbika buka alama ce ta cewa allah zai fifita ta kan kowa a gidan nan ta dalilin mafarki allah yana iya ceton al'umma gaba ɗaya sarki mai adalci na zamanin annabi yusuf ya yi mafarki akan ya ga shanu guda bakwai waɗansu shanun guda bakwai masu ƙoshi masu yunwa suna cin waɗannan masu ƙoshin a sanadiyar wannan mafarkin annabi yusuf ya fassara shi kuma zama ceto daga halin ƙunci na rayuwa ga al'ummar ƙasar masar gaba ɗaya wanda labarin duka ta cikin mafarki ya zo a ta dalilin mafarki Allah ya nuna wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama cewa zai samu damar shiga ɗakin ka'aba bayan ya ga alamar kamar ya fi da rai saboda tsanani da kafirai suka nuna da kiyayya da keta da gaba da suka nuna masa suka hana shi shiga ɗakin ka'aba suka sa suka kore shi ya koma amma Allah ya ce mata, masa لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد harama insha Allah Allah ya ce Allah ya gaskata wannan mafarkin da ka gani cewa da kai da mutanenka za ku shiga ɗakin ka'aban nan amma ba yanzu ba lokaci yana zuwa wannan mafarkin ya zo ya zama gaskiya ko bai zama ba ya zama a sanadiyar mafarki wato dukkan annabawa kafin a haife su iyayensu mata kafin su haife su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yakan nuna wa Allah yakan nuna wa matar cewa abinda zaki haifa zaki haifi mutum ne ba kaman sauran mutane ba zaki haifi wani mai matsayi ne a duniya duk matar da za ta haifi annabi sai ta ga alama a mafarkinta cewa abinda za ta haifa babba ne ya tabbata cikin hadisi wanda Imam ahmad ya rawaito a cikin musnad kuma imamu al ya inganta shi a cikin majmu'u zawaid cewa dukkan iyayen annabawa suna gani a cikin baccinsu cewa abin da yake cikin cikinta nan wani abu ne mai muhimmanci za ta haifa wanda sauran mata ba za su ga irin wannan ba a ciki ne ma yake nuna cewa kafin mahaifiyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta haife shi har sai da ta gani a cikin mafarki cewa wani haske ya fita daga jikinta ya haska wato soraye da kuma manya-manyan wato abin nan fadoji na ƙasar sham gaba ɗaya haka ta gani a mafarkinta amma ka ga lokacin ba dole ta gane me ma'anar wannan mafarkin ba ashe kuwa za ta haifi Muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a cikin hadisi cewa abubuwa da yawa na shari'a da muke ibada da su sun tabbata ta hanyar mafarki manzan Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka saukar masa da sallah ana maganar yaya za a riƙa yi ana kiran mutane su zo sallah idan lokaci ya yi aka yi mitin wasu su ce a riƙa busa ƙaho wasu su ce a riƙa kaɗa ƙararrawa irin na kirista wasu su ce a riƙa buga ganga aka yi ta yi tunda lokacin ba a san me za a yi ba sai aka watse a kan gobe za a sake zama sai Allah ya turo mala'ika ya zo wurin Abdullahi ibn Zayd ya nuna masa a mafarki kuma ya je wajen Umar dan Khattab ya nuna masa a mafarki cewa ga abin da ya kamata ku yi ga satar amsa kiran sallah za ku yi kuma ya koya masa kiran sallah sai da ya farka ya zo ya ce manzon Allah sallallahu alaihi ni kuma kaga ga abin da na gani a mafarki ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama annabi yace innaha la ru'ya haqq wannan mafarki ne na gaskiya koya wa bilal kai ba za ka zama ladan ba bilal ne ladan ne shi ladan bai ma san abin ba ko shi ba shi ya ga mafarkin ba amma aka kawo aka koya mata kuma mala'ika ne koyar da lafazan da kuma yadda za a yi kiran sallah kaga du a cikin mafarki ne sannan yana daga cikin muhimmancin mafarki cewa ita ce hanya ko wato mafarki ya rage shine hanyar da Allah zai rinka bayar da labarai na albishir ga al'umma bayan wahayi yayin yanzu ba annabawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la nabiyya ba'd ba za a kace samun annabi ba daga shi to kaga da duk abin da ya taso wa al'umma mai kyau ko mara kyau za su je samu annabi yanzu da babu shi waye za mu samu malamai sai su ba da fatawa amma samun tsinkayar al'amura da za su faru a nan gaba a ga wani a ga wata alama ta albishir ta ina sai ce sai ta hanyar mafarki da Allah zai rinka sa wa waɗansu mutane na gari a cikin al'umma ta da mafarki Allah zai rinka turo labarai a rinka gani na abin da zai faru ga al'umma mummuna don su shirya ko kyakkyawa domin su zama suna cikin shirya kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kamar da yake cikin sunan ya ce asdaqun nasi ru'ya asdaquhum haditha wanda ya fi kowa gaskiya a cikin magana shine zai zama wanda mafarkinsa zai fi zama gaskiya saboda ba kowa ne in yi mafarki zai zama na gaskiya ba amma yawan gaskiyarka yawan in kai mafarkinka zai zama na gaskiya ne sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake idza taraba zaman lam takad iyal mu'mini takdib idan zamani yayi nisa yayi kusa to za a zama lokacin da wato mumini idan ya yi mafarki to ga mafarkin ba zai zama karya ba sai dai ya bayar da gaskiya sannan kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cikin hadisin bukhari da muslim na abu huraira juz'un min sittin wa arba'ina, juz'an min من nubuwa yace mafarki na gaskiya mafarki irin na mutumin kirki wani bangare ne daya daga cikin kashi arba'in da shida na annabta kashi ɗaya cikin arba'in da shida na annabta yana cikin mafarki to wani hadisi mai yake nufi yana ɗaya daga cikin hadisai masu iskali a wurin malamai masu sharhi akwai maganganu da yawa daga masu sharhi akan wannan hadisi waɗansu su ce ma'anarsa shine asalin annabta wato an kasa ta ne kashi arba'in da shida sai aka ɗauki kashi arba'in da biyar aka tara wa annabi kashi ɗayan kuma na ƙarshe sai a ba wa magadan annabawa su ne malamai waɗanda ta hanyar mafarki za su iya gano abubuwa waɗanda za su iya zama bishara ga al'umma manzan Allah sallallahu alaihi waɗansu kuma su ce a'a wannan fasara ba ta yi ba domin annabta ba za ka iya kaskata ta ba annabta wata daraja ce da la ta tajazza ba za ka iya kakkasa ta balle ka ce akwai kashi kaza a cikin ta sannan kuma tunda annabta ita shi malanta mutum zai iya koyo ya zama malam amma annabta ba a koyo kuma ba kokarin ka ke sa ka zama annabi ba zaɓi ne daga Allah Allah yastafi min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas kuma shi ma anan yace wa kadhalika yajtabika rabbuka ubangiji ne yake zaba to tunda ba haka bane wato ba hanyar kokarin mutum ke iya samarwa mutum annabta ba bai kamata fassarar ta zama wani kashi ne na annabta ba kai ka ce yanzu kana kashi ɗaya in ka ƙara gaba za ka je kashi na gaba kenan har wata rana ka zo ka ce kai annabi ne to sai suka ce ba wannan ne fassarar ba fassarar da ta fi kusa cikin fassarar da duka na gani ba kamar fassarar da malam muhammad ibn salih al-usaimin Allah ya masa rahama ne yake cewa ma'anar wannan shi ne kamar yadda wato annabta gaskiya ce tsantsa kuma ta hanyar wahayi annabta take zuwa Allah yana turo mala'ika ne zai wahayi wa annabi ko wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhiya bi iznihi ma yasha to tunda Allah ne ke aiko da wahayi zuwa ga annabi sai ya zama annabi to wannan ba wanda zai iya kama wannan matsayin sai annabi amma gaskiya mutlak ba kamar gaskiyar da take cikin annabta sai ce to mafarki kuma shi ma yana da wani bangare na gaskiya wanda kamar in ka kasa gaskiyar da take cikin annabta ba wai darajar annabtar ba ba matsayin annabtar mutum ya iya kaiwa ba amma kamar yadda kake ganin duk abin da annabi ya faɗa a cikin labarinsa ko wahayin da aka yi masa gaskiya ne tsantsa to haka mafarki shi ma kashi ɗaya bisa arba'in da shidan cikin gaskiya ne irin da gaskiyar annabta kuna fahimta ba ka zai yi wahala ka samu wata gaskiya da za ka iya kwatanta ta har ta iya kai kusan annabta da irin wannan kason kamar gaskiyar da take cikin mafarki irin mafarki mai kyau na wanda bawan Allah na gari yi jama'a an fahimta to kaga in ka ɗauki misali duk mafarkin da ya zama mutum na nagari yayi kuma aka fassara ko ya zama annabin Allah ya fassara ko wani daga cikin nagartattu suka fassara zaka ga ya zama gaskiyar abin da aka faɗan kuma zai zo ya faru ana fahimta ko to wannan shi yake nuna wato abin da ake nufi da arru'iya da cewa wato abu ne na gaskiya wanda yake kashi ɗaya cikin arba'in da shida na wahayi to amma duk da haka a shi ibnu usaimin yake cewa wannan lamba 46 da annabi ya faɗa wannan kan jam'ifi ne me yasa annabi ya ce 46 me yasa bai ce 60 ba me yasa bai ce 40 ba wannan abu ne tauqifi Allah shi ya farwa kansa sani ana fahimta ko to wannan shi ne gabar zance ta biyu gaba ta uku ita ce rabe-raben mafarki mafarki ya kasu kashi uku ne akwai mafarkin da hadithul malak labarin mala'ika ne akwai mafarkin da yake hadithul shaitan labarin shaitan ne akwai kuma mafarkin da hadithul nafs labarin zuciyarka ne da labarin da mala'ika zai baka shine a da labarin da shaitan zai baka shine adghatu ahlam da labarin zuciyarka abin da ya dame ka a cikin rai kana kwantawa sai kai mafarki wannan shi kuma hadisin nafs ya tabbata cikin hadisin Abu Huraira Allah ya kare yarda gare shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa ya ce innahu ya kala mafarki kashi uku ne min a ahawilun min shaytan daga ciki akwai surkullen shaytan li yahzuna bi habnu adam wanda dan adam zai ji bakin ciki in ya gani wa minha ma yahummu bihi ar-rajul fi yaqbatihi akwai kuma mafarkin da abin ya tafi mutum a farke ya tashi a ranka in ya kwanta sai ta gani shi bai rahu sai ne sai ta gani yana zuwa masa wa minha juz'un min sittin wa juz'an min an nubuwah akwai kuma mafarkin da yake zama kashi ɗaya cikin arba'in da shida na annabta shine wanda ɗazu muku gama magana a kai wannan hadisi ibnu majah ya ruwaito kuma albani ya inganta shi Allah ya ƙara yarda gare su gaba ɗaya Allah ya ƙara musu rahama abin da wannan hadisi yake ce mana shine mafarki kashi uku akwai mafarkin da muke magana a kai shine na abu ya min Allah shine hadithul malak wanda Allah zai turo mala'ika ya baka alamun da suke nuna maka wani labari ta ya baka labarin kai baka gane ba wani ma bai gane ba har a tafi dai a zo a yi abu ya wuce shi ya gama nasa aiki ta yi kuma yayi kai ka gane da kanka ta yi kuma yayi kai baka gane ba sai ka kai wa wani da shi zai gane ya gaya maka kuma ya zama gaskiya ne ana fahimta ko kuma irin wannan suna faruwa da yawa a cikin mutane yana daga cikin mafarki mafi ban mamaki akan wannan da ya zama waki shine mafarkin da mahaifina ya gaya mun yayi dangane da ta? tun lokacin mahaifiyata ba ta haife ni ba ko mafarki mai makamancin irin wannan wanda daga baya kuma ya samu wani malami ya fassara maka kuma mafarkin ya zai zama gaskiya ba sai na ga muku mafarkin mafarki na biyu shine mafarkin da yake kasa abu a ranka shi ne mafarkin da kuka cika yi yanzu kuma da same ya fi yawa a cikin ranku to abinda kuka fi gani ke yadda abin ya dame ka da rana haka da daddare ka je zai dame ka wannan mafarkin yana cikin hadithun nan haka wanda zai yi tafiya yana tsoron karya makara za a tashi karfe shi da yana kwanciya sai ga mota za ta tashi sai ya farka wannan duk ba Allah ne ya aiko shi wai yi maka wata wani ishara ba kawai kwakwalwar ka ce take caji da abin da dama kwakwalwar da ita ta kwanta kuma da shi za ka tashi ana ganewa yana ɗaya daga cikin abin da yake baka tsoro kana kuntawa ka rufe ido sai kai ta ganin abu saboda dama yana da ka kana jin tsoron abu ana fahimta wannan shi ne hadithun nan ko kuma kana tsammanin wani abu yanzu ɗan siyasa yana kwanciya ba abin da zai rinka jejeje ana kirga kuri'u ɗaya biyu uku ko ya ci ko ya faɗi ya tashi ana zane yana ta hayaniya wa mutane saboda ya ga ya faɗi haka ɗalibin ilimi in ya kwanta ba abin da zai rinka gani kamar alƙalin yana canjawa ya ci ko ya faɗi wannan shi ake ce hadithun nafs irin wannan kar ka ce a fasara maka ce kai kanka ka san fasara. kuna fahimta haka kuma mafarka mafarken da mutane suke yi dangane da abinda suke so su zama a rayuwa kana so ka yi kuɗi kullum in ka kwanta yake ta gani kuɗi ko ba mamaki wallah ba ka taba yin su bai a mafarkin to irin wannan duk kamar yadda nake cewa ba sai ka je ka nemi fassara ba hadithun nan menene ya dame ka a rai sai ka rika gani galibin mafarki da zai zama ba baya da alaƙa da abin da ka sa a ranka kawai za ka gan shi kwatsam ne abin da ba ka tsammani kawai sai ka gan shi ana fahimta ko ya tabbata cikin hadisi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yana zaune a majalisarsa sai shi da sai wani mutum ya ce ya rasulullah kun ta annabi yakan zai zauna kowa zai faɗi mafarkinsa annabi ya fassara masa <laughs> sai annabi sallallahu alaihi wasallama wannan mutum ya zai ce masa ya rasulullah ra'aytul bari hata fi ma yaran nadi ni ina bacci jiya na mafarki ka anna umuqi duribat kamar an tare wuya na wa taqata ra'si kai da ya faɗi a ƙasa fantaba'tuhu fa akatuhu fa a'atuhu sai na bi kan sai na ɗauko kan sai na ɗora sai zauna shi wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaji abin da gani yana so a fassara masa mai aka yi fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa idan laiba shaytanu bi ahadikum fi manamihi fala yuhaddithanna bihi an duk lokacin da shaytan yayi wasa da hankalin ɗayan ku kare zai na ba mu labari wannan ya zama wasan waye wasan shaytan sai za a ce a yanke kanka ya faɗi a ƙasa ka je ka ɗauko da kai ka ga kan yace wannan shedan ne kawai yake shi yasa a Shekara ga akwai mafarkai da yawa da waɗansu suke yi shedan ne yake musu wasa da hankali sai je ta wahala yana neman wai sai an fassara masa kuma ka je a maka mummunan fassara kuma ta auku a kanka kuna fahimta ba kowane mafarki ne in ka gane ke zama ruɗiya ba wannan daga ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan shine hadithu shaytan shine adghatu ahlam wa ma nahnu bi ta'wil al ahlam bi alimi in ka ga irin wannan mafarkin na hayaniya wani abu ya markade ka kuma daga baya ka tashi ko ka mutu kuma ka dawo ko wani ya mutu kuma ya dawo wannan duk shedan ne yake maka wasa da hankali kuna fahimta da kyau don haka ba komi bane daga ka gani sai ka ce zaka nemi fassara annabi sallallahu alaihi wasallam yana fassara wa mutane mafarkai amma mafarkan da suka zo daga mala'ika mafarki daga shaitan yace kar ma ka rinka ba mu labari kawai ka bar shi ka je ka yi addu'a ka nemi tsarin Allah daga shi daga baya za ji jiya ake in an yi mafarki irin wannan daga cikin irin wannan mafarkin shi ne mutum ya yi mafarkin wai ya ga Allah duk yana daga cikin shirme ɗan ne kawai yake masa wasa mutum mai arha irin ka haka kawai cewa ya ga Allah kuma ya gan shi a sura mai kaza shi ne cika kau na ga Allah kuma ya gan shi ya yi kama da kaza Allah yana kama da kaza ne laisa ka mitali fi shai, duk wanda ya ga irin wannan ya ga shi ne kawai shekar ne yake sai wasa da hankalinsa ko mutum ya mafarki ya ga mala'iku kuma ya ce na ga mala'ika ya mini kama da wani kaga wani ba mala'ika ka gani ba don mala'ika ya kama da wani ko mutum ya mafarki ya ga annabi sallallahu alaihi sallama, amma sai gan shi baki ne mai zanen baki kamar ba annabi ya gani ba ko ya gan shi a filin kwallo a nan ya kamata a ga annabi sallallahu alaihi ko ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam akan drum in siyasa yana kamfen. kaga wannan zuba annabi ya gani ba shedan ne yake wasa da shi saboda dama yana da alaka da kwallo sai ya zo masa a kwallo yana da alaka da siyasa sai zo masa a siyasa kuna fahimta don aka karka ga annabi sallallahu alaihi wa sallama a kowane irin yanayi ka ce annabi ka gani abin da zai sa ka gaskata cewa annabi ka gani shi ko nan ba sai an fassara masa ba ma ka ga annabi sallallahu alaihi sallama a kyakkyawar sura irin yadda aka ce haka yake annabi sallallahu alaihi wasallam fari ne kuma balarabe ne in ka gaba ture ba annabi ka gani ba wallahi kaga kaga kaga Donald Trump sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ka ganshi da cikar siffar sa yadda aka faɗa in ya maka murmushi ka ganshi da fara farare kuma ka ga ushiya ka ga ido mai kyan da baka taba gani irin wannan ba ka gan shi yana da cikin gemu amma ka ga wani ya yi aski tar kuma ka na murmushi a shekar ka gani wallah annabi sallallahu alaihi wasallam yace shedan ba zai taba iya shiga irin tawa ba in ka ga cikan siffa irin ta annabi to ba dan bane annabi ka gani da gaske saboda shi dan ba zai iya irin wannan shigan ba amma in ka ga bai kama da wani ya ce shine annabi to dan ne yazo yace maka shine annabi saboda dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dan ba zai iya kama da suransa bane amma shi dan yana iya zuwa ya ce maka shine annabi kuna fahimta za ka duk wanda ya ga wani irin mutum ba irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba to ya ga wani irin mutum ne amma ba annabi ya gani ba sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya wuce wasa da har za a iya ganin sa a kowane irin yanayi ko a mummunan wuri wannan ba annabi ta gani ba kuna fahimta ko yana daga cikin wannan shine wato abin nan abubuwan da aljannu suke wa mutane na mafarkai na abin tsoro duk wanda yake da matsul jinni ko namiji yake ko mace zai rika ganin abubuwa da yawa na abun tsoro an tashi da kai sama ana ta cike nan kaga wasu sun zo abun tsoro sai ka tashi sama aka neme ka aka rasa to shi dan da ya kai ka sama ba mala'ika bane ya daga ka kuna fahimta ko haka irin mafarkin da kana faɗowa daga sama eh da kuma ya kafarka eh ka ji tim ko ka ga kai mali sai ka kama shi bango wannan bishe dan ne yake maka wannan mala'ika ba zai maka wannan ba kuna fahimta ko mafarkai irin waɗanda masu cutar aljanu suke yi mafarkai barkate na maza da na mata duk irin waɗannan suna daga cikin hadithu shaifa an fahimta yanzu mun fita mafarkai kashi nawa kashi uku ba mafarkin da ya fita daga cikin waɗannan duk abin da za ka gani ko dai daga Allah ne wanda ya turo mala'ika nuna maka ko kuma daga kanka ne kai saboda abun ya dame ka sai ka ga irin shi ko kuma daga sheda Babu na gaba shine shin wani abu na hukuncin addini yana iya tabbata sakamakon mafarki ana iya umar ana iya umarni Allah ya aiko da umarni ya ce a yi kaza kuma a gani a mafarki kamar yadda kuke gani wani lokaci sai a ce wani limani a ɗakin kaba ya yi mafarki ko wani ya yi mafarki wani ladani a masallacin annabi sallama ya kwanta yana jajjabi a rauza sai ya mafarki cewa annabi ya ce duk wanda ya ji wannan labari ya raba da zero guda zuwa bakwai kuma duk wanda ya haka zai samu abu kaza zai samu abu kaza kuma annabi ya ce a gaya mutane duk su kama azumi ranar laraba kaga wannan labari duka duka wato wato wato kanzon ku ne gemu wannan ba labari bane daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma inna halaita ru'ya ba ba mafarkin gaskiya bane duk mafarkin da zai ce ayi kaza na addini wanda da babu shi a cikin addini ko kuma ya hana wani abu a addini wanda da akwai a cikin addini to ba mafarkin gaskiya bane kuma ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba kuma Allah baya aiko da umarnin a yi a addini ko a hana a addini bayan tafiyan annabawa wa mutane ta hanyar mafarki saboda inda zai zama haka to me amfanin annabi sallallahu alaihi wasallam ai kawai sai a bari a ta tura wa mutane ta mafarkai su ta kama na salati su ta kama na balala amma tun da annabi sallallahu alaihi ya tashi tashri'in addini ya tashi kwata kwata ba abin da ya rage wanda Allah zai iya nuna wa mutane ta hanyar mafarki sai dai al shine abu mai kyau da dama kana yi kuma annabi ne yake ka yi sai a mafarki a gani a kwaɗaitar da kai akan ka ci gaba wannan kan gaskiya ne kuna fahimtar wannan da kuma wato al'inzara abu mai muni wanda kake yi kuma annabi ya hana sallallahu alaihi wasallama sai ka gani a mafarki sai a ce ana rasanar da kai ko ana ce ka gaya wani kar ya sake ana ganewa wannan shi ma yana iya zama gaskiya saboda dama tun kafin nan a shari'ar Allah a shari'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama akwai hani akan wannan to mafarkin da yake a gaya maka ka daina abu kaza mummuna da kake kaga mafarki ya ce ba ce ka wannan gaskiya ne ana fahimta ko akan irin wannan ne zaka rinka jin mafarkai da yawa na mutane bayan Allah da za a ce ka gaya wa ne abun kirki abu kaza a gaya wa ne daina abu kaza da yake yi wannan za ka samu gaskiya ne galibi saboda wanda ya mafarkin bai ma san kana yi ba amma Allah ya ce ga maka saboda kai darajar ka ba ta kai kai mafarkin ba tunda irin wannan mafarki na gaskiyar sai ne gaskiya kadai yake iya yin sa to sai wani mai gaskiya cikin bayan Allah sai yayi sai zai ce maka ni na gani a mafarki wai kana kaza amma an ce in gaya maka ka daina in ka san kana yi to wannan Allah yana son ka ne kawai Allah yana son ka ne ya aiko a gaya maka a maka nasiha kana jin haka kai a miya daina ana fahimta wani kuma kana aikata wani abu na alkhairi sai wani ya gani a mafarki cewa an ce a gaya maka wannan abun na alkhairi ka ci gaba da ko abu kaza da baka yi ka fara yi alhali dama akwai a shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan gaskiya ne ka karba kuma kai aiki da shi an fahimta ko kamar wani bawan Allah ne kwanan nan da ya kira yake cewa ya yi mafarki ai wani bawan Allah ne mafarki shi mutumin yana da taimako saboda Allah yana yawan bayar da sadaka sai ce shi wancan din ya ce ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ka gaya wa wani ɗaliban ilimi ya sai musu littattafai da alkur'ani ya abu kaza yayi abu kaza shine yake tambaya ce kai aliya kai ai ka ci sa'a kana yin wasu abubuwa na alkhairi ne suna da daɗi a shari'a sai annabi yake sai ƙara buɗa maka kofa sai ce maka kayi na ce yi aliya ka sai qur'ani ka sai littattafai ka buɗe labirari tun da kana da arzikin kayi dama ce Allah ya baka irin wannan ru'iya hak labarin gaskiya ne kuna fahimta ba akwai shi a addini kana yi ko kuma baka yi sai aka ce ka yi kaga wannan an ƙara maka wato ƙwarin gwiwa ne akan addini amma abin da da babu sai a ce an gani a mafarki annabi ya zo ya bada wani salati wannan daga ji kasan karya ce wallahi tsagoron kuma in ba an gani a mafarki to ba annabi bane zo a mafarkin wallahi wani ne zai nuna so da dukkan salati babu wani salati kamar wanda annabi da kansa ya zauna ya koya wa sahabbansa kuma duk wani salati da zaka yi ba zaka iya kaiwa nasa ba walau ta hazlak al mutahazliku ji ibn qayyim ba wani ba wani duk azakar mutum ba zai iya kiro salatin da ya kai salatin da manzon Allah ya koyar da bakin sa mai albarka ba to a ce an gani a mafarki wai annabi ya bada wani salati ya ba wasu kebantattu amma ya tafi bai ba abubakar ba bai ba umar ba bai ba usman ba bai ba ali ba duk waɗannan bai ba su ba sai bayan shekara dubu da ɗari wani abu sai zai ba wani wannan wani ƙarya yake wallahi babi na gaba wani a irin wannan mafarkin ne ya sa alimamun nawawi a cikin sharkin wato wannan hadisi da yake magana akan mafarki sai yake cewa ba a tabbatar da hukuncin shari'a ta hanyar mafarki yace kamar yanzu muna ba muna wata ramadan ba ba an cika kwana ai ba mun ga wata a kwana 29 ba saudi arabia su kuma sai da suka kai 30 ranar 29 da mun muka ga wata su ba su ga wata ba haka ne ko da ba su bauta ba sai zama mun ɗauka tare saboda ranar da su suke talatin mu kuma shine ashirin da tara namu to ranar da misali a ce ana ƙoƙarin ganin wata saboda ranar ashirin da tara ce a wurin sai aka nemi wata ba a gani ba a cikin dare sai wani ya mafarki ana fahimta sai ya ga wani annabi sallallahu alaihi wasallam ko wani ya zo ya ce masa an ga wata ku ne kuka nema ba ku gani ba za ku gobe ku tashi da azumi to da wannan mutumin da ya gani da sauran al'umma dukkan su ba za su yi amfani da wannan mafarkin su ce da su da azumi ba shine ma'anar cewa ba a tabbatar da hukuncin shari'a ta hanyar mafarki kuna fahimta saboda abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar mu shine idan kun gani ku fara azumi idan ba ku gani ba ku cika talatin don haka jiya da ba a gani ba da za a cika talatin umarnin wa ake cikawa annabi sallallahu alaihi wasallam to zai fasa wannan umarnin kuma ya zo a mafarki ya ce a ana fasa abin da na faɗa ina da rai yanzu ne bayan ya faku kuma ya ce a a a tashi a azumi a tashi da azumi gobe kaga ba za a yi haka ba ina fata an fahimta sai babu na gaba shine idan ka mafarki me ya kamata ka yi mafarkin da za ka yi ɗayan biyu ne ko dai ka mafarki mai kyau ko ka yi mummuna haka ne ko idan kai mafarki mai kyau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ra'a ahadukum ru'ya ko, hadu wanda ya mafarki na abin da yake so ya ji daɗi yake fa innaha fa inna ma hiya min Allah Allah ne ya aiko wannan mafarki. falyahmadillah alaiha ya buɗe wa Allah akan wannan mafarkin da ya gani wal yuhaddith biha kuma ya bayar da labari da mutane masoyansa cewa na ga kaza na ga kaza na ga kaza ana fahimta ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a riwayar muslim yace wala yusbir illa biman yuhib wala yusbir illa man yuhib kar ya bada labari wanda so sai masoyinka kai ma kana son sa mai maka fatan alkhairi shi kawai za ka faɗa wa irin wannan mafarki na musamman ne ba kowa ake faɗa ba in kai mafarki mai kyau to ka faɗa amma kar ka faɗa wanda yake gaba da kai ko wanda zai faɗi mummunar magana wanda ka san in ka faɗa alkhairi zai faɗa sai ka gaya daga cikin waɗannan daga cikin waɗannan hadisai mun fahimci cewa in mutum ya mafarki mai kyau na farko ya gode wa Allah kana farkawa ka ce alhamdulillah alhamdulillah ka yi godiya ga Allah da ya nuna maka na biyu ka roƙi Allah Allah ya sa abin da ka gani ne ya tabbata ta yi ka ga abu na alheri ne a ranar kiyama kawai sai ka ga a ranar kiyama gashi nan ana ta kiran mutane listin mutane a wuta ga abokin ka wani an ja shi dawa ne an ja shi dawa ne an ja shi kawai can sai ka ga annabi ya nuna sai ce zo nan sallallahu alaihi ka zo kuma ka kaga manzo Allah yana maka fara'a ya baka hannu shin kun sha hannu kuma ku sha baka farka ai alhamdulillah gare ana fahimta ko to irin wannan in ka gani kai ta bada labari duk masoyinka a taya ta murna kuma ka gode wa Allah kuma ka yi addu'a Allah ya sa ta tabbata sai ka ƙara son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka kara intizami da sunnansa saboda ya tabbata gare ka abu na uku shine sai ka bayar da labari da mutumin da kake so abu na uku kuma shine kar ka ba da labari da wani da kake gani mai hasada ne ko mai kyashi wanda zai ji haushin abu kar ka gaya masa kawai ka bar shi musamman in shi kana shi aka jaɗin nan aka kai shi ta kai aka kai ka aljanna wala ka ga so dai ka ce wani a rika kula a ne wani a kula ka san duniyar nan ba san ba wani a kula amma ka je ka faɗa ya ce maka kai ne dan mutum ba ni da dan mutum ba kaga wannan ya bata maka aiki yawo sannan idan ka ga mummunan mafarki to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan ra'a ma yakrahu idan ra'a ma yakra idan mutum ya ga abin da baya so fal da billahi min sharriha ya nemi Allah ya tsare shi daga sharrin ta domin sharrin shaytan da sharrin shaytan wal yaskum salatan sannan yayi tofi san kuku wala yuhaddith biha ahadan fa halarta lan tadurruhu kuma kar ya bada labari da kowa saboda hakan zai sa ba mafarkin ba zai cutar da shi ba a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce faliyar su ana an ya sari bi talatan mutum yayi tobi sai uku a gefen sa na hagu wal yasta'id billahi minash shaitanir rajim kuma ya nemi Allah tsari daga shaitan tafaffe sai uku sannan kuma wal yatahawwal an jabbihi alladhi kana alayhi sannan mutum ya canza makwanci gefen da yake ɗin ya tashi daga wurin ya koma gefe a wata riwaya duk waɗannan suna cikin bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yace falyakun wal musalli ya tashi yayi sallah wala yuhaddith biha an-nas kuma kar ya bawa mutane labari ta cikin waɗannan hadisai sun kuma mun fahimci cewa idan mutum ya mummunan mafarki to akwai abubuwa shida a kansa idan kyakkyawa ne abubuwa hudu muka faɗa ka gode wa Allah ka roki Allah ya tabbatar maka ka bayar da labari wa mutumin kirki wanda kake so sannan karka ba da labari wa mutumin da ba mutumin kirki ba ko wanda kake gani zai maka hasana abubuwa na kenan hudu idan kuma mummuna ka gani to abubuwa shi na farko kana farkawa ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim kamar wani ya mafarki yana boxing yadda shi bango ya tashi wallahi sai da ya hannun hannunsa kago da Aisha ɗan ya so ya masa illa yanzu wannan inda wani barawa ka samu kada ka ai ka gada ka dan mori ya zo maka sata amma ka ki bango kuma har hannunka ya kare ka ga wannan shedan ya kai maka mummunan illa ce ki shi yasa ki ka nemi shi saboda in ya samu damar ya maka haka nan gaba in ya samu dama mai zai maka sai ka ta ɗauko wukar da take karkashin abin ɗinka ka tari kanka ko ka jawo bindiga ka harbi kanka kana bacci ko ya saka masu ciwon sleeping sickness da za ka iya fita mota ta buge ka ko kana cikin tafiya ya saka kai bacci da karfi ya saka je kai accident da yawa daga cikin accident shekan yana sa wa mutane ta hanyar su yi bacci ya danne su sai ya ga sun zo kan hakarin sai ya sa su farka duk shekan yana iya sa irin wannan to kaga shi yasa kana ganin shedan ya fara zuwa maka amma farki yana kama maka mummunan abu ka nemi tsarin Allah daga shedan abu na biyu shine wato ka nemi tsarin Allah daga shirin abin da ke cikin mafarkin don ta yi kone munan labari da ce to ka nemi Allah tsare ka daga shirin kuma menene munin sa Allah ya raba ka da shi na uku ne mutum yi tofi gefen hagunka ka ce a billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim kuna fahimta ka toba kan uku a gefen hagunka saboda shedan ta ina yake zuwa ta hagu yake zuwa sai ka nemi tsari daga Allah akan yayi nesa nesa da kai abu na hudu shi ne karka ba da labari wa kowa kawai kai shigo abin ka saboda karka faɗa wani ya ce maka to kaga tafkin ma wani abu kaga zai kara ranar da kai za ka kai shi abin ka duk wannan abin da ka gani mai muni ba wanda zai iya raba ka da shi kewa tunda Allah ya sani ka nemi tsari daga ka nemi tsarin sa ka nemi kuma tsarin sharrin shaitan a cikin mafarkin shi kenan ka gama karka faɗa wa kowa na biyar shi ne ka tashi ka yi sallah idan munin ya yi yawa ka tashi ka je ka yi alola ba za ka koma shi ne kuma yanzu shaitan ya zo kun kwanta tare kuma ka zo ka ci gaba da kwanciya da shi tashi ka je ka yi alola sai ka zo ka yi sallah raka a biyu sai ka nemi Allah ya tsare ka daga sharrin wannan abin da ka gani sannan kuma sallah tana koran shaitan zai nesa abu na shidda shi ne sai ka canza wurin kwanciya in kana kwance daga gefen gado kanan sai ka canza ka koma ta ɗaya saƙin in kana gefen katifa ta can sai ka koma ta can ba wannan nufi in kana dama sai ka koma hagu ba ana fahimta ko in kana ta gefen nan sai ka koma ta gefen can to sai babu na ƙarshe shine wata hanya ake bi in kana so ka yi mafarki mai kyau ka zama kana yin a ba ka yin nuna da mafarki kuma yadda mafarkinka zai zama irin na gaskiya ta yaya ake yi a fara irin wannan in baka taba yi ba wani ya ce shi yana so ya mafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don Allah ya zai yi to ga ɗaya daga cikin hanyoyin da ake yi ana fahimta idan mafarki ne mai kyau generally to abubuwa shida ne in mafarkin manzan Allah sun salama kake so ka yi sai ka ƙara da na bakwai abu na farko shi ne asidik ka zama kana da yawan gaskiya saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yawan gaskiyarka yawan yin mafarkinka na gaskiya yawan ƙaryarka yawan ƙaryarka a mafarki saboda ba yanda za a duk abin da mala'ika zai gaya maka bai zai gaya maka gaskiya zai gaya maka to in kai maka da shi ne mala'ika ba zai zo yana cikin wani harkar da kai ba don haka duk mutumin da ya zo ya ce maka ma ya yi mafarki yana so a fassara masa sai kaga asali makaryaci ne to ka rabu da shi kar ma ta ma saurare shi kuna fahimta saboda mafarki na gaskiya yana da alaka da gaskiyar ka kai in kana so ka zama mai yin mafarkin gaskiya kuma galibi in ka ga abu ya tabbata to kai ma ka zama duk abin da ka faɗa gaskiya ne ka hana kanka yin ƙarya komin min ta ka ɗora wa kanka faɗa gaskiya komin ɗacin ta to wannan zai saka ka fara yin mafarkai na gaskiya kuma mun faɗi amfanin ya zama ana baka satan amsa kafin abu ya faru ai ka samu daɗi Ka zo nan baiwa ce ba karama ba amma ba ka iya samun sai kana da gaskiya abu na biyu shine ka rika cin halal duk abin da ka san kana ci na haram ko a cikin sana'ar ka akwai harkar haram ka yi nesa da shi don ba za ka rinka yin mafarkin gaskiya ba ba yadda za ka ci haram ka yi tasuri ka kwanta ka yi bacci mu mala'ika zai na baka labarin da zai faru gobe waɗansu suna jin yunwa waɗansu har mutuwa suna yi sakamakon wani abin da kai ka danne ka ci amma kuma ka zo ka ce kuma za ka zo ka yi mafarki na gaskiya mala'ika zo yana baka labari kai ne dan gidan wa ba za ka samu wannan gatar ba abu na uku shine kiyaye al'amuran addini na al'amur wan nahi da aka yi umarni ka zama kana kula da sallah kula da azumi abubuwa dai na umarni na addini abubuwa na haram guje duk abin da Allah baya so ka guje shi ka rikita ka zama mutumin kirki duk inda Allah ke so ya ganka ana ganin ka inda Allah baya so ba a ganin ka uku uku na hudu idan ka zo yin bacci ka yi alwala kuma kana da tsarki cikakke karka kwana da janaba ballantana baka da alwala duk wani abu na rashin tsarki ka gama da shi ka tsarki kafin ka yi bacci wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake sa a yi mafarki mai kyau wanda bai da tsarki ba zai iya irin wannan mafarkin ba ana fahimta abu na biyar shine in za ka kwanta ka kalli alƙibla kar ka kalli wato ka kwanta da dama kuma ka kalli alƙibla yana daga cin abin da yake sa a irin wannan mafarkin sannan abu na shida shine ka ambaci Allah kai addu'o'i irin wanda aka saba yi kafin a yi bacci da azkar din da ake yi duka wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar sannan kai ta faɗan ambata subhanallah alhamdulillah har kai bacci kana ambaton Allah to wannan yana sa a yi mafarki mai kyau abin da yake karawa kuma kai mafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shine kai ta salatin manzan Allah ta sallama har kai bacci kana istighfari kana salatin manzan Allah kana istighfari kana salatin annabi sallallahu alaihi wasallam to in Allah ya annabi zai zo maka bayan ka cika waɗancan abubuwa na na fata an gane sannan a yaushe ake ta lokacin da za a irin wannan mafarkin ba ko yaushe bane lokacin da aka fi irin wannan mafarkin shi ne bil asha lokacin ƙarshen dare lokacin da Allah yake saukowa zuwa saman duniya kamar yadda manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam a lokacin da Allah ke cewa ina ne nema a bashi ina mai neman tsari a tsare shi ina mai tambaya a amsa masa a irin wannan lokaci ne in kana so ka yi mafarki ka cika waɗannan abubuwa za ka iya mafarki mai kyau kuma Allah zai iya baka labarai misali ka tashi kayi nafilolinka yi sallolinka kayi addu'o'inka ka zo za ka koma kwanciya ka cika waɗannan abubuwa kuma kana so Allah ya nuna maka wani abu da kai istihara a kai kun san yawancin mutane in suka yi istikara kawai amsan su shine Allah ya sa abun ya yi mai kyau ne in ba mai amma ba za a iya nuna maka ba to in ka kai matsayin da za a nuna maka sai Allah ya sa a mafarkin a nuna maka ba ma alheri bane kamar rabu da shi shikenan nan ka ya kwanta ko ka gaya wa wane ba sai yayi abu kaza ba sai yayi ba sai ya sha wahala ba zai samu ba duk wahala da ne sannan ba da kai za a yi ba shikenan sai hakura Ko in wani mutum yana takarar wani abu kuma kana son sa tsakani da Allah sai a nuna maka sai ka ce mishi kama daina shan wahala za ka kashe kuɗin ka ne ba za ka samu ba amma an zo nan gaban Allah da sai za a shikenan mutum yana iya ganin wannan in ya cika wadan amma yaushe ne kuma mafarki ya fi ƙarya shine mafarkin farkon dare shi ne lokacin da shekaru suna dawowa sun gama hayaniya suna dawowa ka kwanta farkon bayan isha'i kai mafarki ko na bayan la'asar a wannan gaskiya yawanci ba na gaskiya ba ne Jama'an fahimta waɗannan abubuwa da muka ji fa'idoji ne kaɗan su ne babin farko daga cikin babuka uku da za su zo mana a cikin waɗannan darussa na wannan shekara in Allah ya so dangane da mafarki muna fata Allah ubangiji ya albarkace mu da abin da muka ji mu yi aiki da shi mai kyau wanda kuma yake na kuskure Allah ya gafarta mana wa sallallahu alaihi wa sallam baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to za mu ba da dama 'yan tambayoyin da ake da su sai mu dan amsa su waccan tambayar tunda ya ce a cikin karatu yake so ina gani a barta su ne zuwa za mu amsa tambayoyi zalla insha Allah sai ya zama a lokacin da za mu amsa kuma ina gani kamar ma duka ma sauran kawai duka a bar su sayan Allah sai mu ta cikin da an tashi a cikin taimakon da aka nema a cikin masallaci an samu dubu sha biyu da ɗari shida da sittin da biyar Allah ya saka da alkhairi za mu fara tashi a cikin wannan asusu ne kawai na marayu yanzu kuma muna fata Allah ubangi ya sa a ƙara samun taimako mai kauri wanda zai sa da yardar Allah mu haƙa kuɗi miliyan ɗaya abinda nake so kenan Allah ya taimake mu har mu samu dama da za mu karanta rai wa marayu a wannan lokaci ya zama kuma Allah ya samu yi tarayya a cikin ladar da Allah ke bayarwa waɗanda suke jin kan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh